ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين ألف لام را بيان إلى إلى ya gabata يا جبات أفلكون سورة البقرة waɗannan ayoyin da aka saukar da su a wannan sura suna cikin ayoyin alkur'ani wanda yake a bayyane dangane da abin da ya kunsa.